Cikin yankuna kamar arewacin Tilaberi, babban fifiko ba shi ba ne na yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci da suka shafi ƙasa da ƙasa. Babban aikin shine na kare fararen hula. Waɗannan al'ummomi na samun barazana ta ko'ina. Haka ne kasancewar waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci da nau'in fashi da makami da suka bayyana. Ƙoƙarin ba da muhimmanci ga kare al'umma kuma ta hanyar tambayar waɗannan sojoji da su ɗauki nauyin da ya rataya kansu. Akwai wuya ɗaukar nauyin aikin aikin kare jama'a maimakon farautar kungiyoyin ta'addanci da ba su tsaya wuri guda da ke yawo sosai da suka kasance kungiyoyi masu makamai da suke da wuyar murkushewa ga sojoji matsalar na da sarƙaƙiya sosai amma akalla ba da hali na rage buƙatar neman kare kai da kawo sauƙi ga al'ummomi shin a yau za iya tinkara sasantawa da waɗannan gungun 'yan ta'adda domin samun mafita dole ne a lura cewa har yanzu amfani da ƙarfin soja bai warware wannan rikici ba amma kuma yana da kyau sulhu ya tsaya ta kowane hali akwai wata hanyar sulhu daga cikin waɗannan 'yan ta'adda akwai masu aƙida daban-daban akwai mutane da baƙi ne ga yankin da suka shiga cikin yaƙe-yaƙe masu tsanani alhali kuma akwai wasu 'yan asali waɗannan mayaƙa 'yan Nijar ne misali kenan ana iya kusanto su sosai kuma ana iya gabatar musu da ƙarin shawarwari a dunkule lokaci bai zo ba watakila na yin tattaunawa amma yana yana da kyau a fara aza tubali domin gobe watakila goban ana iya neman wannan hanya tunani ne mai a 'yan shekarun baya-bayan nan dakarun tsaro na ƙasa ko ya kasance a nijar mali burkina faso an ga suna farma fararen hula anya a cikin irin wannan yanayi ana iya ƙaddamar da sasantawa gaskiya cikin waɗannan ƙasashe uku da muke kula jami'an tsaro da kansu ne suke farma fararen hula bisa wasu dalilai tafiyar da yaƙi da kyau da ƙungiyoyin da ke gallazawa mutane amma ya kamata a sojoji su kasance masu da'a da girmama fararen hula gaskiya ne kasashen suna cikin matsin lamba suna gaban abokan gaba masu karfi kamar da su ke cewa dole sai an kashe kwai ake masa kwai ina gani kalami ne mara kyau abin da ya kamata a sa gaba shine na kare al'umma